kuna fahimta saboda haka bam a wannan a wannan wurin bambancin mai ifradi da mai kirani shine wajen niyya amma duk abin da ya kamata su yi duk iri ɗaya ne sai mu je wajen masu tamattu'i ‘yan tamattu'i ku saurara ku ji abubuwan da za ku yi abu na farko harama daga miƙaki. yana mai cewa labbaika umratan mutamatti'an biha ila alhajj gashi na rubuce labbaika umratan mutamatti'an biha ila alhajj wannan shine nufinka shine niyyarka wato kana kana wa Allah cewa ka zo kai umra amma zaka ji daɗinta har zuwa aikin hajji? za ka yi umra sannan kuma ka zo ka goya aikin haji daga baya a kanta. A ina yake wannan niyyar? A ina? Abu na gaba, ɗawaful kudum, amma a nan shi wanda yake tamattu'i ɗawafin kudum ɗinsa shi ne ɗawaful umra ɗinsa. Wayancan duka ɗawaful kudum suke yi, amma shi mai tamattu'i, ɗawaful kudum ne kuma a lokaci guda ɗawaful umra ne, wato ɗawafinsa na umra, don um, umra ita ma ana yi mata ɗawafi, sau da wannan ɗawafin da zai yi a matsayin ɗawafinsa ne na umra. Kuna ganewa? Abu na uku shi ne sa'ayi, safa da marwa, zai je ya yi safa da marwa, za ta je ta yi safa da marwa. Abu na hudu shi ne aski ko saisaye. bal saisaye ne ake yi a nan, saboda mutum ya rage wani abin da zai iya askewa a lokacin haji, sai mutum ya yi saisaye. Kuna fahimta? Amma mata za su cire gwargwadon tsawon yatsa ne kawai za su cire na gashinsu, shi za su saɗa almakashi su katse. Bayan an gama safa da marwa kenan ko? Eh Gabar yatsa. tsawon gabar yatsa. fahimtu Abu na ƙarshe a wannan rana game haji da matu'i shi ne fita daga ihrami. Daga kin gama ɗawafi, safa da marwa, saisaye ga maza, katse gashi ga mata, shi kenan sai mutum ya cire ihraminsa. In namiji ne sai ka je gida, ka cire wannan zanin da wannan lullubin, ka ɗauki shaddar ka galila ka da hular ka zita ka Kuma daga lokacin duk abin da ya da ya haramta a gare ka a matsayinka na mai ihrami yanzu ya halatta a gare ka. Za ka ci gaba da harkokinka, in kana da iyali wanda kun je aikin haji tare ita ma tamattu'i take yi ta halasta gare ka an fahimci wannan to yanzu kun ga ai kun ga akwai bambanci tsakanin mai tamattu'i da mai ifradi da kirani ko bambance bambance har guda biyu bambanci na farko su za su yi aski bayan sa'ayi bayan safa da marwa haka ne bambanci na biyu za su cire ihraminsu su sa kayan gida, kuma duk abin da da ya haramta a gare su yanzu ya halatta gare su, saɓanin mai ifradi da mai, da mai kirani. Kun fahimci wannan? Alhamdulillah. Wannan shi ne rana ta farko kenan, kafin takwas ga wata. Mu je na gaba? Sai ranar takwas ga wata. Yanzu muna ranar takwas ga watan Zulhajj. wannan rana ana ɗaukar ita ce ranar da ake fara yunƙurin ayyukan haji, wancan duka kaman tsumin taɓi. Ranar da duk aka ce maka gari ya waye, kuma ana ƙirga cewa takwas ga wata ne. Wanda yake aikin haji ifradi, tafiya zuwa mina. a nan fa ba mina nan za a zo ba ba, ta Niger ba, akwai mina ta ainihi tana can makka. Za a tafi zuwa mina ɗin, daga nan masauki za a kawo ababen hawa, wadda za a kwashi kowa da kowa, sai a tafi can. saboda haka dama kai mai ifradi ihramin ka na jikinka kai dama average ne to kawai sai ka je ka shiga mota ka zauna. Yin salloli biyar a can, sallolin kuma su ne a zahar, la'asar, isha, duka wayannan ƙasaru za a yi, sannan magariba da asubahi na washe gari, za a yi sallan magariba a wurin, za kuma a yi sallan asuba na washe garin wannan ranar, wato ranar tara ga wata kenan, duka za a yi amina ɗin. tun azahar ɗin takwas ga wata har asuba ɗin washe garin tara ga wata, duka amina za a yi wa'in sallolin. Amma ta yi kila motar ku ba ta zo da wuri ba har bayan azahar, ba matsala, kada ki ce, ah, to ai ban samu azahar amina ba, akwai ba matsala, ba damuwa, ba ba ne, ba yinka ba ne. Abin da ake so dai shi ne, a yi ƙoƙari a kai can kafin rana ta faɗi, don a samu wani ɓangare na wuni da kuma kwana a wancan wurin. Amma in har hakan ma bata samu ba, duk ba masa. Mai tamatu'i shi ma tafiya zuwa mina a wannan rana na takwas ga wata, amma bayan shiga ihrami daga masauki. Kenan shi ma mai tamattu'i a wannan rana zai tafi mina, za ta tafi mina, amma sai ta sake shiga ihrami, don da a yi ta cire ihramin ko? da ai ya riga ya cire ihramin ya ajiye to zai sake ɗauko ihramin nan za ta sake ɗauko ihramin nan ta sake sawa amma yanzu ba sai an tafi miƙati ba wancan ihrami na farko a miƙati aka sa aiko amma yanzu da wanda za a sa yanzu ba sai an je miƙati ba a nan a masauki inda aka yi maka masauki za ka shiga ka je ka wanka ka gyara jikinka ka yanke kumba kai yi kome sannan sai ka sa ihraminka daga gida bayan ka sa irami sai ka zo ka shiga mota domin a tafi can. Kun gane ko? Sannan a yi salloli biyar kamar yadda wayancan suka gabata. Wade, kun fahimci wannan gabar? Mun gama da takwas ga wata fa, wayannan su ne abubuwan da ake bukata ranar takwas ga wata, sai ranar tara ga wata. yanzu mun je mina, mun yi sallan azahar da la'asar da magariba da isha, mun kwana gari ya waye, mun yi sallar asuba, ranan nawa kenan ga wata, ranan tara ga wata, yanzu mun wayi gari tara ga watan Zulhajji. Ranan tara ga watan Zulhajji, a wannan rana babu wani bambanci tsakanin mai haji ifradi da mai haji kirani. da mai hajji tamattu'i ba su da wani bambanci a wannan rana, duk abu ɗaya za a yi, ga kuma abubuwan da za a yi.